ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na yi barka da haduwa a wannan safiya ta asabar yau uku ne ko hudu yau hudu ga watan ramadana watan tara bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wadda take da shekara 1447 daidai da 21 ko 21 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiyar annabi isa alaihi salam a cikin wannan darasi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma mun fara daga fatiha mun shigo suratul baqara muna aya ta wajen bakwai ko mun karanta innal ladhina kafaru ajiya sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun amma dai kada mance mun ce duk da naga kuna azama Allah ya saka da alkhairi cewa muka yi muna karantawa ne dan a koya don kuma a iya kuma a sa wasu su iya don haka ki tsarkake ki domin Allah ki kuma ba ki jajirce da haka za a koya sannan kuma ki sa wasu su ma su koya shi ma a haka din shi ma ki tsarkake ayyukanki sannan kuma ki jajirce ki kwaikwayi magabata musamman shugabansu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to da haka ne za a koya da haka kuma za a yi komai na gari kuma Allah ya karba in ba haka ba ba zai samu ba don haka shi ya sa muke bi a hankali a hankali shi ya sa muke maimaitawa ba ana yin shi bane haka kawai babu manufa akwai manufa don haka ku daddaure ku iya in ba ku gane ba ku yi tambaya abinda muke iyawa mu faɗa kamar yadda muka faɗa a jiya na'am Allah yake innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta an bayyana ma'anar kafirci a jiya me ma'anar kafirci shine binne gaskiya da danne ta sawa'un alaihim duk ɗaya ne a wajensu a anzartahum ka gargaɗe su ka tsoratar da su Allah amlan lam tunzirhum ko ma baka tsoratar da su Allah ba kai shiru la yu'minuna ba za su ba da gaskiya ba aka bayyana ma annabi matsayin didiyar da kai ba za su ba da gaskiya ba sai ce khatama Allah ala qulubihim Allah ya rufe zukatansu ne wa ala sam'ihim ya rufe jinsu wa ala absarihim ya yi ganin su don haka fahu la yusiruna ko ba ta gani fahim la yu'minun don haka kan absarihim ko ba za su gani ba don haka inda ba gani na ganewa ba fahimta mai karba ya fahimta ya yarda ya jiji na karba sannan ba zuciya shi yasa Allah ya ce la yu'minuna ba za ta ba za ta ba da gaskiya ba ku da muka iyakar iyawar ki zaki sai ki bar wa Allah sauran na inda za mu tashi ita ce ayar da ta ce wa minan nasi haka ne بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون نعم وانا آية إذا سؤال تفعل بياني أكم منافقين منافقين مي أقوم متعنيني هر أزامن النباوة ومن زامن النبي محمد صلى الله عليه وسلم malamai suka ce munafirci ya fara ne tun daga madina amma lokacin maka babu wannan an fara munafircin ne saboda shugaban munafukan shine abdullahi ibn ubay ibn salul wanda ya ainihin jagoranci wannan munafircin saboda an ba shi jagoranci ko ana aniyar a ba shi girma a naɗa mai rawani na sarauta sai ga annabi a madina sababiyar zuwan annabi sai ya ruguza wannan kujera baki ɗaya don haka sai kullaci annabi banda fa yahudawa da nasara da suke a madina wanda sun zo madina ne don sun gani a littafinsu cewa za a yi wani annabi wanda zai zauna a nan don haka mai gari mai kama kaza suka zo suka yi kaka gida a wajen don wannan annabtar ta fito a cikinsu sai ga shi annabtar ba ta fito a cikinsu ba sai suka kullacewa suka kullace annabi da hassada fata suke yi ya ruguje kawai wannan suna hassada wannan kuma ya ɓaran mai da kujera saboda ya zo da manzanci shi ko wannan shugabancin na maguzanci don haka sai aka barar da shi zuwan annabi abin ya ruguje ba a yi shi ba sai kullace annabi shi ma da munafirci kun san haka ciwon hasada yake kuma haka ciwon wato damnewa na zai zama kaza ni ban zama ba dan me za ta wuce ni ban wuce ta ba gashi ajinmu ɗaya gashi kalkashin tuta ɗaya muke gashi muna gida guda dan me za ta wuce ni ni ba zan wuce ta ba sai ta hasada sai ta kullace ta to sai zama kina fama da ciwo irin wannan kullatar wallahi ciwo ne ba ƙarami ba rashin lafiya ce ta kama mafi can gaba mafi alfanun gaba da wuya ki warke in ba imani ba da wuya ki samu lafiya in ba dawowa kika yi ba kika ga cewa wannan abin da aka ba wance na baiwa ai akwai wanda ya ba ta nema bari lallaba ya bani ko ya bani sama da haka tun kika samu wannan wallahi sai ki huta amma a haka aka kullace ta to ai ba ita ta ba kanta ba ko ita ta ba kanta waye ba ta Allah ne in wani kyan kira ne da Allah ya ba ta gashi kuma kuna kalkashin mutum guda wai don me za ka zo da kyan kira to laifinta ne in kuma wata iya wata a ɗabi'a da Allah ya ba ta mai jan hankali tana jan hankalin mijinta to da Allah wannan ba ta? Allah ne ya ba ta. in wani wata fasaha ce da baki da iya magana take da don Allah ba ta? Allah ne to don me ba za ki lallaba ba ki rika tashi da daddare Allah ka ba ta kaga tana wuce ni ka kuma matsala <laughs> nake samu ya Allah ni ma ka bani ni ma ka buɗa mani ni ma ka yalwata mani wani samu ne wata kasuwa take da ita gashi kuma suna guri guda amma dan me za ta fita sai a dinga mata bukulu customers din da suke sagarabto a wajenta ma sai ta kokarin ta kawar da su sai ga kana kina kasuwa sai ga wata ita ma ta zo ta tsiri irin wannan kasuwar wai ta bice taki to don Allah waye ba ta waɗannan masu zuwa suna sayi waye ba ta hannun jari a can hannun jari a can bai kamata ki hasada ba ba haka ya kamata ki ba abin da ya kamata ki shine ne shine nema a wajen Allah kada ya zama kin kullace ta to abin da waɗancan mutum mutum uku yahudawa dai guda uku ne akwai banu quraiza akwai banu nabir akwai banu kainuka dukkansu suna madina suka zira ma annabi ido so suke su ruguza shi a gefe guda kuma cikin musulman akwai kuma munafukai wanda su kuma su ma zira ido suka yi sai sun karya annabi da yake kayan annabi ba na kowa bane na waye na Allah ne shi ya sa sai zo ya fi ƙarfinsu haka ce ma wallahi in kika makale wajen Allah duk sai kin gagare su amma zuwa wajen boka da kulumboto da gulmace-gulmace wallahi ba abin da yake yi illa ragargaza ku yake kawai ya karya maki kadari ya karya maki fahim jini ya karya maki baki ya lankwasa fasaharki ya dishe kasuwarki sabon Allah ne don haka ki koma wajen Allah kada ki kwaikwayi halayen irin waɗannan da za mu karanta wanda suka rifar ma annabin Allah Allah ya wance kali da su Allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane akwai wa man Kulu, wanda ke cewa amanna billahi mun ba da gaskiya da Allah ka gani a baki kenan sai Allah ya ce wa ma hum bi mu'minina ba mu'minai bane gashi sun ce amanna billahi wa bil yawmil akhir da ranar ƙarshe sai Allah ya musa ya ce wa ma hum bi mu'minina ba mu'minai bane da wani ne ya faɗa sai a ce a shi ma hasada ce yake to Allah ne ya ce duk da sun faɗa sun yi imani da Allah duk da sun faɗa sun yi imani da ranar ƙarshe wa ma hum bi mu'minina ba mu'minai bane kuma a wata aya cikin suratul muhammad ko qital sai Allah ya ce um, um, wato ainihin za su rika cewa wa ya amanu laula nuzilat sura kaga can Allah cewa ya ƙulun lazina amanu waɗanda suka yi imani yana nufin da baki za su rika cewa laula nuzilat sura don me ba za a sauka mana da sura ba wadda za ta umarce mu da yaƙi mu je mu yaƙi kaga kawai barazana ce ba fa imanin gaskiyan suka yi ba wani imani na gaske da suka yi kawai wai su ma a ga cewa suna tare kamar yadda yau 'yan siyasa za su yi hmm, za su yi abubuwansu sai su taso kaman gaske su ce suna tare da kai amma wani abu suke nufata ba allah suka nufata ba wani abu suke so fice suna kuna tare alhali ba kwa tare kawai wani matsayi suke so ka ba su su gwangwaje su sheke ayarsu to kaga wannan cewa muna taron cewa mun yi imanin duk ba na gaske bane shi yasa Allah ya faɗa a can wa yaqulu allazina amanu laula nuzilat sura fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha alqital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun ilayka nazara almaghshiy alayhi min من fa فأولى lahum فأولى لهم طاعة وقول معروف abin da ya fi cancanta ba faɗin da baki ba ba kirari da baki ba ta'atun wa qaulun ma'ruf shine abin da ya fi cancanta ku yi ma ku yi da'a ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzan Allah ku yi biyayya ga ainihin shugabanninku wannan shine abin da Allah yake magana wa qaulun ma'ruf da kuma magana kyakkyawa ba faɗin abin da ba shi ake aiwatarwa ba sai يخادعون الله سنا يودرر الله suna yaudarar Allah da wannan maganganun na cewa mun yi imani da baki alhali ba imanin gaske ba ne suna yaudarar Allah ne to haka Allah ya fada nan kawai daga yukhadi'un Allah sai ismul jalala to akan shafe wani abu a tsakanin yukhadi'una da ismul jalala sai suke ce yukhadi'una dinallah suna yaudarar addinin Allah ne domin Allah ta yi za ta yi yaudarar shi yin kwakwalwar da ta yi wa da ta fi da wayan da za ta yi yaudara waye ba ta waye kera ta tuka sannan bakin da za ka faɗa har ka yi yaudari wani waye ba ka shi to kuma sai ya ba ka abu bai kai ya shi ba ko kuma sai ya kera abu shi ba shi da abin da ya wuce wannan ma'anar shi ba za ka iya yarda da shi ba kamar yadda shi ya yi da suna min tantu ma'a nan ma suna kaddara wa tsakanin tantu da Allah sai su ce in tantu dina Allah idan kuka taimaka ma addinin Allah kayan Allah zancen Allah haka nan ma ba za ku iya yarda wato addinin Allah ba da na Allah ba da kayan Allah ba da su yi yaudar da ba yukhadi'un Allah dan yace na amin suna yaudar da masu imani ne wanda masu imani za su yi yaudar ba. amma Allah za su yi yaudar da ba sai Allah ya ce wa ma ya'da'un ba kowa suke yaudar da illa an sai kawo nan kansu kawai suke yaudara mutum ya je ya kulla mai kullalla sai aka ce ina hakin cutu to dan Allah waye ma ya yi makan shi amma ya ji nasara ya samu wannan abin ya yi tasiri to amma matsalar yanzu duka za ta komo kan shi ko dai a nan duniya ko kuma a lahira ke idan kika daure dan ka yi ka yi mashi kaza ka yi mashi kullariya ka hada shi da gona ya fahimci kawai ba ta iya cewa komai saboda ya riga an yi da bakin ta a raje ta a ci mata mutunci a yi mata kullariya ba ta iya cewa komai to don Allah abin karwa zai dawo kar wanda ta sabbaba wannan abu ko dai a nan duniya in ta dage ita wadda aka yi mawa da alfarar na safe da yamma da karatun alkur'ani da suratul baqara da yin wato ainihin nagarta da komawa ga Allah in ta koma sai Allah ya gafa mata sai Allah ya warware abu ita kuma a lokacin matsalar za ta yi mata sallama to wannan ana iya wannan ana iya yin wannan yaudara to amma Allah ba za a yi mashi ba wa ma yau da kuna illa ba komai wa ba kowa za su yarda ba illa an kusa hunce kansu wa ma ya shururi su ne ba su sani ba wato wani cikar da matsala da aibin irin na wannan yaudara to wannan mai yana cikin sifofin allah wato wani asida kaga an jingina allah da kashi jingina wannan shi asida ya ce ويخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون فلنجد إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا مبانا لعلم أن إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وينقلونه وينقل الله والله خير الماكرين ذكرهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اذن ولا نعم ورجل وهو الا لو كان ايادي امام كانش صفه عجيب والتزكيه ثاني صفه عجيب والتزكيه كمان اختيارية da Allah idan mutum ana da shi zai iya ramawa wannan shi ne ko abin yabo shi ne to aka ce wato wani ubangiji yana mai da rabbi na yaudara da wanda ya yaudare shi ko ya yaudare addini yana mai da in wato in biyu ga wanda ya mai yana mai da kullum na kirki ga wanda ya mai addini ko ya wuce na kirki Allah yana mai da irin wannan kamar yadda Allah ya faɗa da yawa wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun qul Allahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tanfurun alfalfari a cikin da sun yi ke fara cewa daidai a da ke cikin suratun nan wato mutanen wannan tsari da yake wa makarun makarai wa makarna makarai wa hula ya shuru na farko kai ba ta na akibatun makirihim sai ce mutanen wannan tsari sun mai kulli sun mai makirki sun shiri da daddare suka ce na da وأهله da shi شيء جلجله شيء جلاله ثم لنقولن لوليه sannan mu ce ma waliyin jini wanda yake bibiya yana bin haƙƙin kashe shi da shi da iyalan shi sannan sai mu ce mai ma shi hidima mu laka ayi mu ba mu halarci mutuwar iyalan shi ba mu sani ba kuma wani ma da tsari muka canji ya yi cewa makaru makara sun yi ma kirki ma jirgi mu ma wa makar na makara mu kun shi ya mai ga na ga ni a mu ma su ma kirki wani da ya shuru da ba ba shi ne sun shi da wannan za su zo inda an yi tsarin ke kwana ko ke hutawa sai suka shirya kawai za su zo da daddare su kashe shi sannan je su kashe iyayen shi kuma ce ban san wadda aka yi ba kuma an tambaye yana shiga shi horo shi ne zai annabi sali ran nan sai ya koma bayan kowa sai ya huta yana bacci a wajen su kuma sai suka yi kamata kowa a ce suna su kawo su zama ga shi da bayan sai suka yi suka suka yi ba bayan sun da suka yi ba suka yi ba da jiki ba sai da suka tashi gudewa sai Allah ya shafa bakin kowa shi ya kai shirya dama da bincika zai shafa bakin kowa da haka suka lalewa ba kowa su da kuma bincika haka suka lalace haka suka mutu shi ko annabi zalimu ba Allah ya ce da to wannan abin da suka shirya su kashe shi na cikin shi kuma shirin da Allah ya so kuma ya fara masu da mutuwa da yunwa haka Allah ya shirya shi ya sa ce wa makaru makarani wa makarna makarani wa hum la yashurun sun shirya shiri mu kuma mun shirya maidawa shiri ba su sani ba to haka in kika tsaya kika zama da yawa musamman a irin wannan rana mutum da yana da nafi sai ya samu wani in goma a cikin yau yana mai wani yana bashi labarin masu gidaje masu kuɗi kawai sai ce ai lokaci kaza yake dawowa lokaci kaza sai a zo cikin garin ko kuma guri kaza da yake da hutawa sai a zo a mamaye shi kawai ai harbi a razana mutane kowace inda ya nufa sai a cafke shi shi fai ba da labari sai a tafi da shi dawa kawai a mai barazana za a kashe sai ya kawo miliyan kaza wai shi wannan shi za a bashi kasan shi yanzu wannan makirci ne ko ibada ce makirci ne ya shirya ma bawan Allah bai ci maka ba bai zidda maka ba haka kawai wai ta hanya haka za a nemi kuɗi ana nan ana nan sai kuma a gane sai asirin ya tonu su za su tona aiwa wani ne muke tare da shi to kila ma ba za a bashi kasan shi ba ko kuma kasan ya zama wani ba wani abin alheri bane ba wani abin kirki bane kuma sannan sai asiri ya tonu sannan kuma a kashe shi akwai wanda aka taba zuwa haka wai yana alwala zai sallah informa yana alwala zai sallah sai suka cafke shi nan take aka gama da shi ba kun gama kirki ya dawo mai ba ya ta dawo mai to haka fa abin ne ki daure kacci kulla mata dan kuna tare dan kaza kaza dan kaza kaza ki kulla mata wallahi abin zai komo kai ana nan ana nan matsalar za ta komo kai sauki sauki shine ki koma wajenta ki ce wance ki kunshi abin in kika bayyana kila matsala za ta faru ce na yi maki laifi a lokaci kaza da Allah ki yafe mani ba sai kin bayyana ba in kika bayyana matsala ce za ta faru kuma to sai ki sai ki nemi in ta yafe maki lafiya lau ba bukata in koma ba hakan ba za ta samu ba to sai ki duk abin da za ki yi ta yafe maki ta hanyar dabaru ta hanyar kaza ta hanyar kaza akwai wani da taba gani mai wayo ya yi ma wani laifi sai yana neman gafara shi ta hanyar dabara wai wancan kullin da ya mai wancan mugun abin da ya mai wai yana cikin wannan da Allah a gafarta mana a yafe mana <laughs> bai kara ba to in ya yafe mashi wannan abin ya shiga ciki dan bai sani ba bai san cewa wani ne ya mai kulli ba to kun ga matsalar kada a yi don aka yi an shiga cikin matsala yanzu ya yafe maki in Allah ne da kin nema sai ya gafarta maki inda gaske kike amma dan adam fa ɗan ki sani ba ya yafe ba zai yafe ba kuma ki tafi da can a can lahira ba ki sani ba kila ajalinki ya taho kuma ya kusa ba ki sani ba to yanzu a ɗebi sallarki da sada zumuntarki da ƙiyamun lailinki da ki da wane ne duka ana ba wanda kika yi makulle-kulle ke in kika tashi a tutar babu fa sai jahannama ba dole sai an biya wanda kika yi ma mugun kulli saboda wannan mugun kullin don haka sai an biya shi ba za a kyale shi ba haka nan sai riga kin kulla mai kuma ubangiji yana zalunci ne ai ba duniya ba ce irin yadda shugabanninku suke yi kawai ya yi zalunci ba ruwan shi ma ba komai bai ma damu ba wannan yana ciki? yana ciki? na ce wannan yana ciki ainihin tambaya kika yi nima tambaya nike eh an akan yi wannan in za ta tafi unguwa wai saboda kila ba ta sani ba ko ba za ta dawo ba kila in ka tafi ba ta dawowa to shi ne take a yayyafe wannan kuma daban wannan laifin ne tsakanin ke da suna an sani ko ba a sani ba ko to shi ne kila kin yi mata ba daidai ba irin wannan ne al'ada ake mawa amma wannan lafiya da irin wannan ɗabi'a tana da kyau wancan da aka yi babban laifi tun da ƙila ma shirka da Allah ce ita ce ta je wajen boka ta sabbaba ma wannan ba ta iyawa na taɓa ganin wata mata wadda ta zo tana koke mijin tana koke a kanta ana kaza kaza ana kaza kaza amma ta kasa magana sai kuka kawai take yi ta kasa magana kuma tana da abin da za ta ce amma ta kasa magana to akwai yanayi na sihiri duk abin da za a yi mata katta ce komai sai dai zuciyarta ta dinga kuna kawai ba yadda ta iya sai dai ta yi ta kuka wata ce ta ɗaure bakin da kulle-kulle miyagu kuma suna nan suna ta yi ce ba a bakin bakinki ba dinga kuma addu'a da daddare dinga ambatan Allah da safe dinga ambatan Allah da yamma wallahi sai Allah ya warware wannan matsala Allah ya kama mana ina ga ya kamata mu tsaya inda ina ganin ana yi mani abin nan ishara cewa lokaci yayi can ma ga sunan suna dan wato ainihin sanarwa ya kamata ku yi hakuri sai in Allah kai mu gobe sai mu ci gaba insha Allah ta'ala abinda kuka ji sai ku kama hakanan ku yi hakurin Allah kai mu gobe sai mu ci gaba fatan mu ah, Allah ya karba mana Allah marasa lafiyar mu ka ba su lafiya Allah masu lafiya ka